بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a uku ga watan safar shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijira sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar miladiyya shi gaba da karatun littafin mu na sharhul warakat fi usulul fiqh wannan kuma shine darasin mu na darasin na ke درس اليوم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد فقال المحظور والمكروه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله wannan wannan shine asalin magana ta shi al-Imam al-Juwayni wato kafin a shiga sharhinta tunda ana magana akan hukunce-hukuncen shari'a mun yi magana akan wajib mun yi magana akan al-mandub sannan mun yi magana akan al-makruh a baya ko ko yana nan gaba ne ayan gaba al-mubah mun yi magana akan al-mubah yau za mu tashi akan almahzur mahzur wal makruh wato almahzur wato abin da ake kira haramun kenan shine al-mahzur shine sai ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'li shine abin da ake bayar da lada kan wanda ya bar shi idan mutum ya bar shi bai aikata shi ba za a bashi lada wa yu'aqabu ala fi'lihi kuma ake ukuba akan dukkan wanda ya aikata shi mutumin da duk ya aikata shi akwai ukuba akan sa to wannan shi al almahazur a takai ko kuma ka ce haramun abinda idan mutum ya aikata shi wato a shi za a yi masa hukuba idan ko ya bar shi za a ba lada shi ko al ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'li abinda ba a yi wa mutum hukuba idan ya aikata shi amma in ya bar shi za a ba shi lada barinsa shi zai sa a baka lada aikata shi kuma baya jawo wa mutum hukuba wannan ita ce asalin maganar uh, wato al-imam al-juwayni yanzu kuma shi uh, malam salih al-fawzan zai ci gaba da tafsirin ta ko bayyana ta الرابع من أقسام الحكم التكليفي المحظور وهو لغة اسم مفعول من الحظر بمعنى المنع يقال حظرت الشيء إذا حرمته وهو راجع إلى المنع ومنه قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا واصطلاحا ما طلب الشرع تركه طلبا جازما من الأفعال كالخلق الوالدين واسبال الحياب أو الأقوال كالغيبة والنميمة أو أعمال القلوب كالحقد والحسد abin da ake cewa da almahzur ma da yace shine dai na farko arrabi min aqsamil hukm taklifi kashi na hudu kenan na kashe kashen hukunci da ake kira al-hukm at-taklifi wannan shine na hudun su wa huwa lughatan ismu maf'ul wato shi al-mahzur wato alugance shine ism wato ismul maf'ul ne ismul maf'ul ne na hazara fi'il madi din sa al-mahzur ya zanto ismul maf'ul wa huwa lughatan ismu maf'ul min al-hazari al-man' wato daga alhazar ne alhazar a cikin larabci kuma ma'anarsa shine almanu hana abu da haka idan an ce almahzur ana nufin me almamnu ana nufin almamnu yuqalu hazartu shay'a akan ce hazartu shay'a idza haramtahu idan ka haramta abu sai ka ce hazartu shay'a wa huwa raji'un ila alman'i kalmar ta alhazaru takan koma ne ta fuskar ma'ana zuwa ga kalmar alman ko kalma ta alharamu ta fuskar ma'ana tana koma ne zuwa ga almanu idan an ce haramahu bi ma'ana mana'ahu almanu shine alharam wa minhu kauluhu ta'ala wa ma kana ata'u rabbika mahdura idan kana son ka gane ma'ana wannan a lugance ga shi abinda Allah yake faɗa cikin littafin sa wa ma kana ata'u rabbika mahdura baiwar ubangijinka bata zamanto ba a bar hanawa wato baiwar yana bayar da ita ga kowa da kowa ga kafiri da mummuni baiwar ta ba a bar hanawa ba ce ga wani da ce kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura haula'i wa haula ana nufin almu'minun wal kuffar kowanne daga cikin ubangiji yana yi musu imdadi al imdad shine az-ziyada fil amwal wal aulad wal arzaq ila akhirih ubangiji ta la yumiddu kullam minhum bima sha'a sai haka yace ma kana ta'u rabbika mahzura bayawar ubangijinka bata zama abar hanawa ga wani ba wannan min haifar lugha nan al-mahzur shine al mawnu abinda aka hada a istilahi fa wa istilahan a istilahi kuwa abinda ake kira da al-mahzur shine ma talaba shar'u tarkahu talaban jaziman abinda shari'a ta yi hannunsa hani mai karfi hani mai karfi da abin da shari'a ta ce kar a yi kuma hanin ya zanto mai karfi min al-af'al shin ayyuka ne ko walidain kamar saba ma iyaye wa isbal thiyab da sakin tufafi ya wuce idan sawu ga ɗa namiji awul aqwal ko ko maganganu ne kal ghiba kamar yi da mutane wan namima da hada fada ka dauki maganar wani ka kai zuwa ga wani aw a'malul qulub ko ayyuka ne na zuci kal hikdi kamar kulli a cikin zuci ka kullaciwa ne wal hasadi da kuma wato hasada ta yadda ta tamanna zawala ni'mata ghayrika minan nas fa hadhihi kulluha mamnu'at kulluha mahzurat domin shari'a ta yi hani ga waɗannan ababan hani wanda yake mai ƙarfi ta nemi a bar su nema wanda yake mai ƙarfi da bala ya tashi buga misali sai buga misali kan abin da akwai waƙiyya a ciki domin waɗannan abubuwa da ya faɗa inna ayyuka din ne kamar hukukul walidain wa isbalu thiyab abu ne wanda ke da yawa daga cikin mutane an jarrabe su da shi ɗaliban ilimi da wanda ba ɗaliban ilimi ba in kuma na maganganu ne haka kalziba wan namima abu ne wanda da yawa daga cikin mutane wato sun jarrabu da ziba da namimanci ko kuma yin ayyuka ne na zuciya ka alhaqidi wal hasadi. سيتمي والقيد الأول لإخراج الواجب والمندوب والمباح والقيد الثاني لإخراج المكروه والحرام ضد الحلال يقال هذا حلال وهذا حرام كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وأما قول الأصوليين الحرام ضد الواجب فإنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف فيعرف الحرام بضد تعريف الواجب كما ذكرنا وحكم المحرم ما ذكره المؤلف من أنه يصاب على تركه لكن بقصد الامتثال وذلك بأن يكف نفسه عن المحرم امتثالا لنهي الشرع قاصدا بذلك وجه الله تعالى فلو تركه لنهو خوف من مخلوق أو حياء أو رياء أو عجب سلم من الإثم لأنه لم يرتكب حراما ولكن لا أجر له لأنه لم يقصد وجه الله بالترك للحرام جميل أتكن فتن ما طلب الشرع تركه abin شريعة shari'a ta nemi a bar shi da kuma cewa talaban jaziman kada akwai kaidi biyu cikin wannan yace wal qaid al awwal shi qaidi na farko shine ma talaba shari'u tarkahu li ikhraj al wajib an kawo shi ne dan a cire wajibi wal mandubi da kuma mandubi wal mubah domin shi wannan mahzur talaba shar'u tarkahu kaga al wajib da al mandub kuma talaba shar'u fi'lahu kaga ya fitar da cikin nan kenan al mandub kuma gairu mutalabun bihi aslan abata ne muka yi ba ko ka bari dan haka duk waɗannan ukun sun fitar da nan to da yake talaban jaziman wato shine alqaidu sali da ikraj al makruh domin ya fitar da makruhi domin makruhi duk da cewa shi ma talaban shar'o tarkahu lakinnahu talabun ghairu jazim talabun ghairu jazim wannan kuma al mahdur talabun ne wanda yake jazim sai ce me wal haramu ضد halal shi haram shine kishiya na halal yuqalu hadha halalun wa hadha haramun akan ce wannan abin halal da wancan haram ne wato wannan ya zama shine kishiyar sa kenan kama qala ta'ala wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib ku daina faɗa dangane da abin da suka harsunan ku suke siffanta muku na ƙarya ku zo kuna cewa haza halalun wa hadha haram abu kaza halal ne abu kaza haramun ne haka kawai da san zuciya ba da ilimi ba li taftaru ala Allah kadhib kawai dan ku kagi ƙarya ku jingina ma addinin Allah wannan ba daidai bane ba ashahid yana son ya ce halal kishiya ne na haram dan da shi ma Allah ya kawo su a cikin wannan nassi na aya wa amma qaulul usuliyin al-haram ضد الواجب amma su malaman usul fiqh su a wurin su al-haram kishiya ne ne na alwajib saboda me idan suka tashi tarihi suke ganewa wannan ma talaba shari'u fi'lahu talaban jaziman wannan kuma ma talaba shari'u tarkahu talaban jaziman kada mun kishe sa babin tarihi ne istilahi wannan kishiyar wannan ne shi ne ce fadin malaman usulul fiqh cewa al-haramu bidda al-wajib fa innama huwa bi itibari taqsim ahkam at-taklif akan yi izana ne da hakan a babin kashe-kashen hukunce-hukunce a babi na kashe-kashen hukunce na shari'a fa yu'arrafu al-haram bi diddi ta'rif al-wajib sai ai ta'rifi na haram da kishar ta'rifi na wajibi kama karna kamar yadda muka ambata kun gane ko to kina idan mu tambaye tambaye ka ma huwa diddu al-haram sai ka ce min haythu al-istilah al حيث الاصطلاح عند الاصوليين فضد الحرام هو ماذا الواجب هذا باعتبار تقسيم الأحكام التكليفية أما من حيث دلالة القرآن الكريم على ذلك فالحرام ضده الحلال wato dole mutum ya jawabi kenan to shi yasa kenan inda kawai wani zai tambaye ka ya ce shi haram me yake shi yasa idan kana cikin irin yan azarbabi ya so sai ya bada ansa ba tare da ya nutsu ba sai ce kishiyar haram ai halal to ba wannan yake nufi ba to kaga a nan gurin tun farko sai yi tafsili amma dai shi to yayi tafsili a cikin tambayarsa wanda galibi mai tambaya baya yin tafsili amma kai mai ansa kane zaka yi tafsili dan ko da yayi tambaya min haisul ijmal ta yadda tambayarsa ta iya daukan wacce ma'ana ta iya daukan wacce ma'ana to ko dai ka tambaye shi me yake nufi cikin ma'anonin guda biyu dan ka bashi ansa guda daya wadda ta dace da abin da ya tambaya ko kuma kai ka bashi ansa samu fassalan wa in kana huwa sa'ala mujmalan wa anta tujibu an hadha su'al mufassalan domin idan yayi tambaya ijmalan wa anta ajabta anhu ijmalan to abin da zai faru shine sai a riba ribaci fatawarka wajen ba da wani abin da kai ba shi kake nufi ba yasa da mutum ya ce al haram ma huwa biddul haram sai ka ce me kake nufi da ziddul haram kana nufin idan mun ba ayoyin alqur'ani ko kana nufin a istilahi na malaman fiqh a istilahi na malaman usulul fiqh idan yace na farkon nake nufi kaga sai ka ce ai to ai haram kishiyar sa shine halal dan Allah ya ce wala taqulu lima tasbu alsanatukum kadhiba hala halalun wa hadha an sai kai shi kaga nan gurin kowa ya ji ya san ansar da ka bashi daqiqa ce fi makanin muhaddad anta ajabta anhu bi jawabin muhaddad da hais la yadkhulu ma'ahu ruku ina ba don gwamnati wannan don mutane da dama sukan yi kuskure a babin tambaya da ansa sai yi maka tambaya wadda take mujmala sai ka ba da ansa mujmala sauransu to shi yasa zaka ji idan mutum yana sauraron nurin aladdar a manyan malaman saudiya tun ma lokacin su bin ba Allah ji kansu da gafara ko mai karanta tambaya ya karanta tambaya ya ce malam matambayi ya ce menene hukuncin mutumin da ya yi sallah ba tare da alwala ba sai kuma shi ya sake tambaya amma tambayar wani da ya ce menene hukuncin wanda ya yi sallah ba tare da alwala ba in yana nufin dan bai samu ruwan yin alwala ba ko ya samu sannan kuma ya kasa aiwatarwa sai ya taimama ya yi sallah to wannan babu laifi a kansa abin da ya yi shi ne amma idan ga ruwa kuma zai iya aiwatar da shi yaki to alal hakika baya da sallah to kaga an kai da an tambaye ka me hukuncin wanda ya sallah ba tare da alwala ba kaga baya da sallah wajen to kaga abin da ke cutar da ilimi kullum shine al ijmal fi mawdu'i tafsil wurin da ya kamata kai ware magana sai ka bada ita a dunkule to sai ta cutar da ilimi sai ya haifar da mai tambaya eh, ba ta saurare idan lokacin da kake ba da ansa ka daina kirga wanda ya tambayar kake ba ansa ko shakka babu anta taksuduhu bil kalam mabdiyan shi kake nufi da zancen ka amma kuma kana nufin duk masu saurare masu saurare kuma tabakat akwai masu ilimi akwai jahilai akwai yan tsakiya akwai wawaye akwai masu fasaha akwai maza akwai mata akwai yan kauye akwai yan binni idan kai tafsili sai ga cewa wato ka rufe kofar a fatawar fatawarka wajen abin da kai ba kake nufi ba amma kawai in ka bada ansa haka a gusure to sai ka kai shirme da yawa musamman idan tambaya ya zanto daga ba tambayin daga cikin jinsin mutane yake da yawa kai kuma kai kadai ana tambaya kaga shi ne tambayar guda ɗaya ne amma masu saurare suna da yawa ya sha an ba idan mutum ya zo ka ya kwankwasa ya maka sallama ya maka tambaya to wannan kana ba shi tambaya ne gurgurdan yadda ka gan shi kuma daga cikin tambayar mutum za ka gane in jahili ne in ɗalibin ilimi ne da ya fara magana kafin ya je karshe duk ka ji inda ka ci gyaran shi da yawa dan za ka wani kana cin gyaran shi a cikin tambayar to balantana an sa to kaga wannan idan ka tsaya ma kai masa tafsiri ba ta lokaci ne duk dai juz'iyyar dan ma shi kwakwalwarsa bata ketare wannan abun ba to sai ka ba shi ansa kan abin nan da kwakwalwarsa ta tsaya a kansa eh, idan ka faɗaɗa masa kuma sai zama rudu a kansa ya je rasa me zai yi kamar zo ce maka ah, farallan alwala guda nawa ne ko ko malam abu kaza yana cikin farallan alwala sai ka ce yana cikin farallan alwala saboda hadisi ya nuna ba ma sai ka kawo masa hadisin ba dan ka kawo masa ba zai gane ba kai ya faɗa masa hadisi daga nan kofar gida kafin ya je bakin titin da zai shiga ba sai ya manta hadisin to zai amfanin ka ba ta lokaci a kansa kawai hadisi ya nuna wannan abu kaza sunna ne akwai hadisi ya nuna shikenan shi ka riga ka biya shi amma sai ka ce akwai hadisin Abu Hurairah cikin Bukhari a kitabu Siyami da waye waye na ran sa da Bukhari na ran sa da wani kitabu Siyami daga nan zuwa shekara goma kila ba zai taba sanin kitabu Siyami ba to me zaka tsaya ka faɗa masa ma'ana dai kowane mutum yadda ka gaishe a gara ka shi ansa a yadda ka gaishe na'am wa hukumul muharram ما ذكره المؤلف لأنه يثاب على تركه ولكن بقصد الامتثال hukuncin abu idan an ce abu kaza haramun ne wato wanda ya aikata shi za a bashi amma fa in ya aikata shi wato in ya nisa wanda ya nisance shi kai za a amma fa in ya nisance shi bi qasdil imtisal da nufin bin umarnin Allah kamar a ce ya nisanci giya sai tambaye shi me yasa ka nisanci giya sai dan Allah ya haramta to kaga wannan zai samu mai lada dan eh, taraka hada kasa da imtisal amma mutum ya nisanci giya me yasa ka nisanci giya sai kuma ba da sha'awa ta ne dan ta baya bani sha'awa na da dan yana ba shi sha'awa to kaga wannan <laughs> wannan baya da lada baya da zunubi ina ba ta fahimta baya da lada baya da zunubi amma inda a ce ya nisance ta dan bin umarnin Allah to wannan wajen nisantar yana da mai yana da lada ina ba ta fahimta mhm. shine ta wa kun warin wa karam alim ya sabu ala tarki idan mutum ya bar haram zai samu lada amma bi qasd al imtisal in ya bar shi ne dan bin umarnin Allah wa zalika bi an yakuffa nafsahu an al muharram ta yadda mutum zai kame kansa ga barin haramun din imtisalan li nahyi shar'i don bin umarni don kwatanta hani da shari'a ta yi qasidan bi zalika wajha Allah ta'ala yana nufin neman yardan Allah ta hanyar haka din falan farakahu li nahwi khawfin min illa mutum zai nisanci haramun din dan jin tsoron wani halitta aw haya'in ko kunya aw riya'in ko riya a ce aiwa ne yana nisantar haram aw ajazin ko dan ya nema ya rasa kamar barawo ya tafi neman sata yayi ya da gida ya kasa ya dawo kaga dai tarakal muharram lakin wallahi <laughs> la imtisal wa inma al ajaz idan mutum da yayi wannan salima min al-ismi li'annahu lam yartakib haraman to ya kubuta daga laifi tunda dai bai zake ma haramun din ba walakin la ajra lahu sai dai kuma bai da lada li'annahu lam yaqsid wajha Allah bitarki lil haram sai dai kuma baya da lada domin bai nufaci yadda Allah ta'ala ba wajen barin wannan haramun an gane ku to waɗansu kuma suna ganin cewa duk da haka dai yana da zunubi in dai ya bari ne don jin tsoron wani halitta to yana da zunubi don ya kamata saboda jin tsoron Allah ya bari ba jin tsoron wani halitta ba nan dai matsala ce wadda take mai faɗi amma dai wannan shine jumlataccen batunta a matsayi na matakin farko na karatu sai ce me wa amma muharram bila udhrin fa huwa mustahaqqun lil iqab mustahiqqun mustahiqqun lil iqab ولا يلزم تحققه تحققه فهو تحت المشيئة وتقدم الكلام على ذلك في باب الواجب ويسمى المحرم محظورا كما عبر به المصنف أما وندى أيك حرام دم بام وندى إذا حرام جاءت هيدا تكي تو وندى أيك تحرام فبلا أذن باتايا دون أذن با فهو مستحق للعقاب هو إن يأسن سنساء مسوقوبة وإن يانون إندا متنزع أيك تحرام دا أذن ينا دا أقوبة هذا آه، أقوبة أكنسا كمان متن wato yana cin kifi sai kare kifi ta makale masa a makogaro yana buƙatar wani abin da zai sha don ya haɗe ta ta wuce ba komai a kusa da shi sai ruwan giya da nufin ya sha dan ya kawar da wannan kayar kifin da ta makale masa kaga bai haramun ba domin ya sha ne bisa ga ikhtiyar ko bisa ga larura bisa ga larura daidai da mutumin da yin matasa sa ya ci mushe ai ba da zabi ya rasa abinci dole ko dai ya ci mushe ko ya mutu kaga wannan shi ma ai ya ci ne ba wai bisa ga ikhtiyar ba bisa ga me larura shi yasa cewa amma fa'ilul muharrami bila ujrin wanda ko duk zai aikata haramun ba tare da uzuri ba fa huwa mustahiqul lil iqab al hakika ya cancanci hukuma wala yalzamu tahaqququhu to ba lalle bane ba hukuma din ta tabbata akan sa fa huwa tahta al shi'a da yana karkashin mashi'a inda Allah ya ce wa yanfur ma dun zalikal mayisa وتقبل كلامه على ذلك في باب الواجب وانك كان بياني هرجا وتي ابايا اي